ayyukan haji kuma aikin haji malam zai kasance babuka babuka don jin daɗin isar da saƙo ga mai karatu ko mai saurari abinda ake kira da alhaji wato masdari ne na kalmar hajja fi limani ya hudu fi limani masdarin da sunan hajjan بفتح الحاء حكم حجا بكسرها dukkan su dai a nasu daya idan an ce alhajju ziyara kenan wannan a larabci amma idan an ce alhajju a shari'ance a yaren sari a musulunci ko yaren suka haɗu shi ne fasdin maksu ila makamin maksu fi zamanin maksu bi amalin maksusa fasdin maksu ke bantacce ziyara wato ba ta kowane gari da ke nan ko ziyara ta wani wuri fulan ila makamin maksus zuwa ga wani wuri bantacci shi zama yin maksus a wani lokaci da ya dace da shari'a ta aiki ya amalin maksusa don yin waɗansu ayyuka ka yi dace da shari'a ta aiki ka yi kaza banda kaza ka yi kaza banda kaza wannan shi ne ake kira ne hajji a yaran ta zahau babu na farko sai babu fadlihi wa bayani ma furuda alai shi aikin hajji din nan fa kafin komai rukuni daga cikin rukunan aikin hajji rukun ne ga cikin gurin musulunci biyar saboda hadisin Abdullahi da Umar dinin Islam ala kanki jihadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah bai kenan wa iqamis salat bi kenan wa ita'iz zakat ya zama uku kenan wa hajjul baiti ya zama uku kenan wa sawm ramadan ya zama biyar kenan haka wannan riwaya take an fara ambatan aikin hajji kafin a ambaci ramadan a waɗansu hadisan da za aka fara ambatan ramadan kafin a ambaci aikin hajji shi yasa lokacin da Abdullah da Umar ya faɗa wannan hadisin haka sai wani ne maka kankan da yake a'a Abdullah da Umar kai dai da Ramadan sanan da yake mai ce kai da aikin hajji sannan Ramadan haka na haddace daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko da rukuni rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar babu fadlihi wa bayani man farda alaihi babu ne da yake bayani kan fallar aikin hajji din da kuma bayani wa aka wajabta wa yi aikin hajji an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه an karɓo da daga Abu Hurairah Allah ya kare yarda a gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah umratu ila al-umrati ai aiwatar da umara haɗu da wata umarar wato kai umara wannan shekarar wata shekara ka sake yin mata kafaratun lima bainahu bainahuma kankarewa ne na zunuban da suka faru a tsakanin umarar farko da ta biyu wal hajj al-mabrur tiko aikin haji al-mabrur tatacce wanda babu wani abu na zunubi da ya shiga cikin sa ya garwaye da shi tataccen aikin haji tun daga niyya har guzuri har ayyukan da ka aiwatar daga farko har ka kare ba saban Allah a ciki kai biyayya ga Allah kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan aikin haji da ake cewa al-hajjul mabrur irin wannan aikin hajji shine manzo Allah ce laysa lahu jazaa'un illa aljanna ba yadda sakamako sai gidan aljanna ba wani tukuici ba sakamako da za a yi wa mutumin da ya irin wannan aikin hajji sai gidan aljanna to kaga wannan bayani ne na falalar aikin hajji tare da cewa ya kawo umara a farko da ita umara makasudi abin da ake nufi da umara shine ita ma tana zuwa da ma'anar umara da ma'anan ziyara kenan to sai dai ita umara waɗanda ayyuka ne ta takaitattu waɗanda suka jibinci dawafi da sa'ayi tsakanin safa da marwa da aski gaba ɗayan kai ko sosai tare da niyya wani shine ne umara ayyukan ta kenan dawafi sa'ayi tsakanin safa da marwa aski kai gaba ɗaya ko sosai tare da kudurin ibada zuwa ga Allah niyya kenan waɗannan su ne umara ba na abu ba su da su idan mutum ya samu sarari cikin minti talatin ya zama umara ko minti arba'in makonan awa ɗaya to ita umara sun da matuƙar falala kwarai da gaske duk da cewa babin na yi majini amma ya kawo hadisin da har ya haɗa da umara wannan hadisi na bukari da muslim kenan a wata riwaya ta imamu muslim abin da ya ce al'umratu ila al'umrati kafaratun lima bainahuma sai ce min az-zunubi wal khataya min adh-dhunubi wal khataya kankaro ne na abin da ke tsakanin su na abin da ya shafi zunubai da kuma kurakurai wato kuma akwai karin bayani ko sharhi doriya akan abin da wannan riwaya ta bukhari da muslim ta tabbatar kuma kowanne ma dai hadisi ya inganta an gane ku sai dai ita umara ba kamar aikin nabi ba aikin nabi ne da gani cewa wannan rukuni ne cikin rukunin musulunci tilas ne ga mutum ya je sau ɗaya a rayuwarsa to amma umara menene matsayinsa waɗansu malaman suka ce wajibi ne sai mutum ya je umara tilas ne a kansa waɗansu malaman suka ce a ba wajibi ba ne ba al'amari ne mustahabbi wanda ya je na da lada wanda bai je babu zunubi a kansa ba kamar aikin haji ba ne aikin haji idan kana da kuɗi dole ka je in ka ci zuwa ka saba ma Allah ana jin ka bai وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن تقول لعائشة ألا تدار الداء بغير تفسي قلت يا رسول الله ما في يا من ذن الله على النساء جهاد سنقول جهاد إذا أكبر جفاء كم متى أقول حديث الاستفهامي أعلى النساء جهاد في أكساتها shin akwai jihadi kan mata kala na'am manzala ce akwai jihadi kan mata alaimin na jihadin la ta sai da irin jihadin da ke kan mata ba zubar da jini a cikin ba daukar makami a cikin sa alhajj aikin haji da kuma aikin umara an yi zargi wato nan ne zama da kawo wannan a cikin ayyukan addinin musulunci jihadi yana ɗaya da gaskiya sai ba su ne zirin wasu sanamin islam zirin wasu sanamin islam jihadi fi sabilillah kenan wato shi ne aji na ƙarshe daga cikin ayyukan musulunci daga sama to wannan matsayi da jihadi ke tare da shi sai manzon Allah ke sanya alakanta shi ko kulla alaka da matsayinsa da matsayin aikin na gudawa da umara wato nan in na nuna mana matsayin aikin hajji din ne ta yadda har aka kwatanta shi da mai jihadi ko ma aka rada masa suna da suna jihadi waɗansu malamai suka ce wanda musu jabari fuskar da aka yi kamance ce ne tsakanin jihadi da aikin hajji ko umara kowane ɗaya daga cikinsu akwai barin gari ba haka bane ba mahaddaci zai bar gari har da jihadi fa shi ma zai bar gari sannan kowane ɗaya daga cikin su akwai kashe kuɗi a ciki da kuma wahalar da kai sai jiki ya yi motsi sai aljihu ya jijjiga shi ma jihadi a ciki umara sai ka kai kawo tsakanin safa da marwa sa'ayi dawafi na ɗakin Allah tsayawa a arafa wato ce wato ce muzdalifa duk ka kayan motsi ke ba kuma kuɗi ka kashe in za ka umara ko aikin haka jihadi kuma shi ma sai ka kashe dukiya kuma sai ka kashe wato ainihin kuɗinka to wannan ita ce fuskar ai sai ka kashe kuɗinka sai kuma ka yi amfani da jikinka wannan shi ne fuskar kamanceceniya tsakanin jihadi da kuma abin da ya shafi aikin hajji ko umara a takaice da wannan hadisi ne sahihi rawahu ahmad wa ibn majah wal lafdula wa isnaduhu sahih wa asluhu fi sahih kana hadisi imam ahmad bin hanbal da al imam ibn majah duk sun ruwan toshi lafazin na ibn majah ne sanadin hadisin kuma sahihi ne asalin hadisin yana cikin bukhari malin ya lambar zaka yace a farko ne bukari abin da yake nufi da asalin hadisin yana cikin bukari yana nufin akwai abin da yake kama da shi cikin bukari ba wai lafazin sa yadda yake haka ba kuma haka yake cikin bukari din dan karka je ka leka ka ce a to ibn azur ya fi kure ya ce mu je bukari za mu gani abin da yake nufi asalin sa ta fuskar ma'ana to shi ne malin ya sauka ya lambar da zaka yace a farko bukari من حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين إمام البخاري يا روي توشي cikin irin hadisan da aka samu daga Aisha binti Talha ita kuma ta ji daga Aisha uwar mummune annaha qalat ita Aisha din ta ce ya Rasulullah farin jihad afdal al-amali shi kana ganin jihadi shine mafi fitin aiki farin jihad afdal al-amal ka san dai jihadi yana daga cikin mafi fitin ayyuka kamar yadda ka faɗa a falar jihad to mu ma fita jihadi ba قال لا كان للدعاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور أي نفسي في شو جهادي شيء أيك الحج وندا با أبن بيتي تنيش لأيك ساقو كاتستان أيك الحج كيما وانا شيء رواية في cikin Bukhari wannan dai abin da ke nuna mana falalar aikin haji sannan wani abu daban da zamu iya fahimta da cikin hadisin jihadi na dauki makami a tsarkin yaki wannan ba na mata ba ba a wajen kawa mata daukar makami don fita yaki na addinin musulunci ba duk da a tarihi an fita da mata a waɗansu lokuta na jihadi amma ba an fita da su bane ba don su ɗauki makami su yi aran gama tsakaninsu da kafare an fita da su ne don saboda kanin da abinci kanin da ruwan sha jiyatar marasa lafiya waɗanda za su ji rauni ko abin nan da sauransu ko wannan ana iya zuwa jihadi da su amma ba a tilasta musu ba saboda rahama ta addinin musulunci game da kamace yanayin jikinta bai dace da yanayin jikin namiji ba ta fuskar juriya ta fuskar daukar nauyin wahalhalu ta fuskar karfin jiki ta fuskar kaza ta fuskar kaza baya ga haka a zuci ma ba kamar namiji take ba tana da kaza a tsarin da gaske yanzu kai namiji idan wuri ya kure maka za ka iya faɗa da mutum biyu in ka cewa sai in ka buga da su kafin ka samu ka wuce sai ka jarraba amma idan ka ba mu saka za ka yanka sai ka kaza kaza tunda jira sai ka dawo daga ofis ka yanka kaza da za a yi miya saboda kare yin zuciya ne da ita ba ta iya yanka kaza ba ba ta wani ba to wanda ba iya yanka kaza ka ce da kuma kamiyo ka ce azumi ba za su taimake ka da yawa ba so ake dai idan za ka tafi yaki so ake ka tafi da wanda zai taimake ka wanda ba da kare ya zuciya ko yawan abokanin adawa sai cije sai abokanin adawa su tsoro cewa ko da ko dan sa adawa ba ku kadai bane ba amma komin yawan ku komin karancin adadin abokanin adawa in akwai rabaye cikin ku wanda an taba su kwanta da su faru za a abokin adawa ya sa tsammani game da وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال لا وأن تعتمر خير لك رواه أحمد الترمذي والراجح وقفه an karɓo abinci daga Jabir dan Abdullahi Allah su kare da gare shi yace wani madaurin karkara ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah akhbirni an al-umara ba mu labari game da umara menene matsayinta a wajibatu nabi shi ita wajibatu umara din tilas mutum yayi fa qala sai annabi ce la ba da ba ce ba wa an ta a san da kai wallahi sai dai kai umara din kuma shi yasa alheri gare ka sama da kaki rawahu ahmad wannan hadisi imam ahmad ya rawaito wa tirmidhi da imam tirmidhi wa raji wa daidai da ce mafi inganci wannan hadisi ne mawqufi me ake nufi da mawqufi abinda sahabi ne ya faɗa bai kai da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ijtihadin jabir kan abdullahi ne shi ma kuma sanadin zuwa gare shi akwai ta cewa a ciki sai da malam ya lamba ka sai sai ai ala jabir yana nufin wannan hadisi ta kai sai ne kan jabir ba annabi ne faɗe shi ba li'annahu huwa allazi sa'alahu al-arabi fa ajabahu dan shi jabir shine wannan balarabin kawai ya tambaye shi sai ba su ansa da wannan bayani wa fi isnadihi al-hajjaj bin arba'a duk da haka cikin sanadin zuwa jabir din a cikin marwaita hadisin akwai al-hajjaj ibn arba'a wanda yake da'iki ne da haka wannan hadisi ne da'iki da sai hadisin ya inganta sai ya zanto nassi ne cewa umara ba wajibi ba ce mustahabi ce to amma bai inganta ba shi yasa sai yan san sabanin na malamai ya ci gaba da zarcewa wajen shin wajibi ce ko ba wajibi ba ce waɗansu su ce wajibi ce waɗansu su ce mustahabi ce ba wajibi ba ce ba to yace imam malik ibn anas kenan an gane ko wa akhrajahu ابن عدي من وجه آخر ضعيف ابن عدي ya rawaito wannan hadisi ta wata fuskar daban ibn hadi wani malamin hadisi yana da cikin littafin mai suna al-kamil fi du'afa ya rawaito cikin littafin al-kamil sunsa min wajen al-akhar ta wata fuska daban da da'ifin kuma shi ma duk da haka dai da'ifi din ne malam ya ramba a kafa yace da yana cikin a aba isma wa huwa da'if domin a cikin isnadin sa akwai abu isma wanda yake shi ma da da'if ne wa qala ibn hazm innahu kazzab ko kadhib wato hadisin gaba ɗaya ƙarya ne wannan in dai ya tabbata bai kai wanda abu isma ne ya ai abu isma ko ya kun tataccen matsalaci ne hadisi ya fi karfin ka ce da isi ko dai ka ce kawai mawdu kaulan wahida in dan sai wanda abu isma din ne zai shahara wajen malami an gane ko da aka yi ko shi yake shi kuma yake an ja bin rabbi Allahu anhu marfu'an al-hajj wal umratu ba'ida thani kaga da wannan ya inganta shine hujjar masu cewa umara wajibi ce dan da ta hadisi ya ce alhaji wal umratu fariidatan hajji da umara dukkan su wajibai ne da wannan hadisi ne da yake game da muka faɗa وعن انس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة رواه الدار قطني وصححه الحاكم والراجح ارساله ubangiji ta ala da ya tilasta yake hajji da ce da kuma kowa da kowa ba sai ga man istata ilayhi sabila walillahi على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين to wannan hadisi da aka ce mai tafa ilaihi sabila wanda ya sami tafarkin zuwa aikin haji an zai ce an ce da manzan Allah masabil menene tafarkin da Allah ke nufi cikin Qur'ani da yake mai tafa ilaihi sabila kana sai annabi ce azzadu warahla abin da ake nufi da tafarki shine azabu guzuri wanda zai wadace ka har ka je ka dawo ba tare da kai bara ba warahila tare kuma da rahila shine dabbar da zaka hau kaje idan ba za ka iya tafiya a kasa ba ko nisan ta fi karfin tafiya a kasa in kana da guzuri kana da dabbar tafiya ko kana da guzuri kana da tiket din jirgi ka sai kujera to wannan sai ka tafi aiki haji rawahu darqutni wa sahahahu al-hakim imam darqutni ya rawaito hakim yace sahihi ne malaki warrajihu irsaluhu mafi rinjayen magana wannan hadisi ne mursal hadisi mursal ko yana cikin hadisai da isai wato akwai ganin cewa cikin lamarin ibn hajar al-asqalani idan ya zafi sai kawo hadisi yana sani ya san wannan hadisi da yin ne wannan da'ifi ne saboda me yana magana ne da waɗanda suka fara yin ido cikin harkar ilimi ya san galibin waɗansu sun karanta waɗansu littattafai na fikihu sun karanta wannan hukunce hukuncen sai dai masu littattafan duk hukuncin da suke faɗa ba sa cewa saboda hadisi kaza dake cikin bukari ko hadisi kaza dake cikin kaza ko kaza dake cikin kaza to da ka zo ka karanta wannan a mataki na biyu bayan ka karanta abin da ake kira al-fikrul mujarrad fikirin da baya an babban dalili sai ka zo kuma kana karanta wannan sai ka je yakin magana da suka taba jin an ce hukuncin da kaza a ce da hadisin da aka dogara da shi to me matsayin wannan hadisi da yifi ne wata magana ta zama da yifiya sahihi ne wata magana ta zama da yifiya a fakaice ke baka dan harkar ilimi yake magana da shi an gane ko <laughs> a farkace yake faruwa yau ba sai ya hadu da kai ba cewa da wani da wani su suka ce kaza magana su da ingantacciya ba ce ba kai dai in ka ga hadisin za ka taɓa jin ai na taɓa karanta wani hukunci duk da hadisin ban gaishe ba sai yau to ya yi na hukuncin da na karanta yanzu ga hadisin sa to wannan hadisin sahihi ne ko da'ifi ne idan ya zama hadisi ne da'ifi kaga da hukuncin da na karanta din nan ce ya zama mai kenan biyar magana in ya zama hadisi sahihi ne kaga na samu ina ne kenan da kawai an ce ne in yi kaza amma ban san wace ba yanzu ga shi na samu tabbar manzon Allah ya ce to wannan ita ce albarkar da ke tattare cikin karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ضعف duk da haka imam turmizi ya kuma rawaito wannan hadisi daga hadisin abdullahi dan umar a maimakon anas dan malik shi ma dai wa fi isnadihi da'afun ibn hajar ko da yana son ko da wani zai kawo ba wancan yace to ya hadisin anas ne da izi amma na Abdullah da Umar shi ba da izi bane ba shi ma sai kara kawo shi ce shi ma fi da ba a sanadin ka dai shi ma duk akwai ta cewa wato hadisi ne dai wanda yake da izi to tunda hadisi ne da izi menene sabil din da ake nufi a can gurin walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila menene sabil din da ake nufi a can gurin to shi yasa sai malamai suka yi kaiwa da komowa cikin tantance biyu galibi su waɗansu tsaya akan azabu wa zahira saboda hadisin wannan bai yake azabu wa zahira in ka duba da saboda dalilin na faɗa ba ma ga hadisin ya zama dalili to shi malamai na kullu suke cewa idan ka duba ka duba ka duba za ka kalla ko karkashin qur'ani da ka hadisan daban duk da su fito sun fayyace ba za su nuna maka Allah ya ce istifa'a a ce istifa'a ku zan da rahila ba su ne kada istifa'a ba ya yi zama kuna da jijiri na tafiya kana da abin hawan da za ka hau ba ka da lafiya ba ka wani ba ya yi kana da jijiri na tafiya kana da abin hawan da za ka hau ba jirgi to amma kuma ana rikici a hanya ana ruwan ne kamar shekarar da aka yi yakin iraki din da ne da ne da dawo ba su yakin hajji saboda kar jirgin ko ta waje a harbushi haka ko wani lokaci da aka samun matsaloli biyu ta kudancin sudan saboda rikicin yan tawaye da gwamnatin sudan ah, ba haka wani ba da waɗansu matsaloli ba kamar tawaye ɗan a ce samun guzuri da kuma samun abin hawa ba shi kaɗai bane istifa'a dole sai kuma in akwai lafiyar jiki sannan kuma da me da amintuwar hanya hanya ta zanto amintarta to wannan an samu istifa'a cikakkiya kenan kuma akwai lokacin da zai zanto babu guzurin da za ka yi da an gane ku ba ka da abin hawar duk da haka kuma yake na jiya waje ba wannan ga wadanda suke kusa da makka ko yan cikin garin makka mun cikin garin makka wani guduri zai nemo kuma kuma ɗan cikin garin makka kuma sai ya ce shi ma ba da kuɗin cikin na jirgi kenan ka ga ga shi ba da guduri ba da abin hawa sannan kuma da haka ya zama mai wajibi a sai da aikin ba wannan hadisi ya inganta da ya waɗancan su kuma ba su menene istifa da su kenan ina ga kun fahimta da kyau to don saboda haka dai wannan istifa shi ne sai an dame ta haka gaba daya sannan ta iya yiwuwa kana da ba kana da kuɗin tiket na tafiya amma ba ka da guzuri to za ka tafi da tafiya waɗansu malamai suka ce in kai ƙwararre ne wajen wata sana'a da kasan tana ci a can sai ka tafi da ka je ka linka wannan sana'a kana aikin haji Allah ce ba laifi a cikin aikin haji an tattabo fa da lamin rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha inda al-masjid al-haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabl babu laifi ku ne kallon ubangijin ku a cikin aikin haji kana zuwa ka ga alhazai waɗanda suke zuwa din nan ya fara canza iyalansa menene abin da suke bukata suna da bukatan kaza kaza kaza zai so sai ka so da yawa sai ka sa kofar alhazai kai kuma kana samun wani abu wani kuma da zabira sai ke tafiya mai aski ne da an yi umara ko wasu ya yi aski ko sai sai nema ake yi kaga sai kai da aski ga wani mutane ka samu wani ka ne wani ka ne da haka sai dan su malamai suka ce in dai kana da tabbas din da wasu sana'a da ka kuma tana garawa a can to kai dai samu kuɗin cikin anan gurin ka tafi don kai san gurin awalo ne to amma akwai shiga mufatara ko irin ko shiga mufatara ala kulli hali sai su fa'a daina fahimin ta sananne ne a cikin su وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم domin da ce wannan zai wadatar mutanen Yaman da suka zo annabi ce na guzuri ko suka ce mun dogara da Allah ce a kariya ne guzuri ku zuko su daga gida shine wa tazawwaju aya ta sauka fa inna khairu zadi taqwa wa takun ya ulul albab aka ce ku ruko guzuri in ya kare ne to wannan ku wani dogaro a hanya kuma ku wani amma ka bar guzuri a gida ba magana wa ibn abbas أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم فقالوا من أنت فقال رسول الله فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر رواه مسلم أنكر حديثي بقى عبد الله بن manzon من sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم لقي ركبا su kawo روحا abin da ke nufi da arrakabu jam'i ne na rakib rakib shi ne dukkan mahayin babba to galibi matafiya na da tun da tafiya ce ta kasa mulamulai masu yawan gaske kilomita wajen tari biyar ko za ka yi akan doki to mutum baya tafiya shi kaɗai saboda hatsarin hanya saboda ɓata saboda jin tsoron rashin lafiya saboda jin tsoron fashi sai an yi ne ta yi rangan ku ba wannan zashi wannan zashi wannan zashi sai ku sa rana ɗaya sai ku tafi sai a samu dogon tafiya to wannan ne ake kira arrakbu mahai wanda a hausa ake ce musu karauka laqiya rakban bil lawha magana da manzon Allah da wadansu mahaya dabbobi a wurin da ake kira ar-rawha a lamba ta biyar da ya kasance mahallin qurbal madina wani wuri ne kusa da madina kusan dai ba mai yawa ba ce ba dan Allah akalla zai kai kilomita 85 tsakanin wurin da madina ya nemi da su a kan hanyar makka zuwa madina kenan fa qala man al yana yana cin gaba sai ce su wane ne waɗannan ba karu man ansa suka ce kai wani ne kai ka san wato da larabawan kawai suna da suna dan zafi su cikin al'amuran in ban da ku ku yi bayani mana in kun yi bayanin kan ku goma sai ba kawo rasulullah manzan Allah bai ce da sai kun faɗa mun sai ce ne kan manzan Allah yana faɗin wannan maganar kafin wani abu fa rafa'at ilayhi imra'atun sabiyya sai wata mace ta ɗago yaro zuwa ga wajen Allah yaro ne karami ta ɗago shi a hannu take miƙa manzon Allah fa qalat tace alihaza hajjun shin wannan yana da aikin haji me take nufi ba wai yana nufin ya waje ba kansa ba shin wannan idan yayi aikin haji aikin hajin ya inganta ko bai inganta ba kala na'am manzo Allah ce i idan yayi aikin haji yayi walaki ajrun ko kina kina da lada rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi abinda wannan hadisi ke nuna idan kana da hali kana da yara kanana wanda ba su kai dalibai ba halatta ka je aikin hajji da su ya zanto saba musu ibada kenan tun kafin ta zo mai wajibi a kansu wannan babu ne to wadansu malamai sun ce sai yaro ya zama mumayyizi sun tamyiz galibin abin da malamai ke faɗa shekara shekara bakwai amma dai tamyizi akwai yaron da ya samu tamyizi kafin ya kai shekara bakwai yanzu da tamyizi yaron da yake da ya fara yin wayo ta yadda da za ka tsaye da shi ka ce zo mu yi sallah ya san a rafa guda dauke babu yanda za a yi bayan kun fara ya tafi wasa har sai an kare to ka daga da hankali kenan saboda wani yaron da yake da dolanci zai tafi yi wa sa ya gama sannan kuma ya dawo a ci gaba a karasa ka ga wannan da ke sunan tamyiz yake to sunan tamyiz kenan ala kalli shekara biyar shi da bakwai yaron da yake haka ya suka ce dole sai kai sunan tamyiz sannan ka ga yakin hajji to in za ka tafi yakin hajji da shi kai ne zaka dinka masa ihrami ka nuna masa yadda ake kuma ka abin nan ka faɗa masa labbaik Allahumma ka faɗi irin nau'in aikin hajjin da zai yi tunda kuna tafiya komai zai yayi sai ya gani a wurinka to idan yi wannan aikin hajjin aikin hajjin sa yayi kai kuma da ka kai shi kai kuma kana da lada ba wai ladan aikin hajjin za a ɗauka a baka ba kai a lada aikin hajjin yana nan za a ajiyewa yaro kayansa kai kana da lada kayan ta auni alal birri wa taqwa ko da hawo da zai ta takawa kenan kai kana da lada kayan aiki na alkhairi amma ba wai ladan aiki ne za a koya ba kuma kayan nuni zuwa ga aikin alkhairi tarbiyya ce duk wanda ya tarbiyya ta gurba yana da lada ba alaikum salam hadisi zai zo nan gaba ya ku hadisi zai zo nan gaba cewa ya tun kudi masa wajibi ko ya tun kudi masa ba amma dai za abin da muke so mu tabbatar idan an je da yaro aikin haji masa ko namiji ya yi ko bai ba ya yi. shi ne kawai abin da hadisin ke so ya tabbatar mana وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت امرأة من خصأم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري وعنه وأنه ma na hadisi kamar wanda ya wuce ne بن عباس Allah shi kare da gare shi kana yace kana al-fadl ibn abbas akwai fadl ibn abbas wato dan uwansa kenan kuma abdullahi dan abbas da fadl ibn abbas dukkan su ya ne na abbas ibn abdul muttalib babban annabi kenan kana al-fadl ibn abbas shi fadl ibn abbas ya kasance radiyallahu anhu ma Allah shi kare da gare shi shi ma hukunta radifa rasulullah ya kasance a bayan annabi suna haye tare kan dabba radi wanda yake tare da kai kan dabba a baya shine radi ya kasance na tare da annabi to kuma wannan falalat su malaman hadisi ya san kididdige adadin mutanen da suka samu wannan damar su hau dabba tare da annabi annabi na gaba su suna kuturi ga jikin suna taba jikin annabi wannan ai ba karamin matsayi bane har kididdige su kai mutane na masu wannan falalat saboda haka ya kasance tare da annabi fa ja ja'a timra'atun sai wata mace ta zo min khas'am daga kabilar banu khas'am wata kabila ce daga yaman fa ja al-fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilai sai kai fadl ne ka kallon ta ita ma kana kallon shi yana kallon ta tana kallon shi wa ja al nabi sallallahu alaihi wasallam yakrifu wajha fadl sai ko annabi yake kautar da fuskar fadl bin abbas ila shirkil akhar zuwa ga ɗaya bangaren ya zuwa mutum da sai annabi ya kautar da shi ya sake jiwa nan annabi ya sake kautar da shi fa qalat sai ta ce ya rasulullah inna faridata Allah ala ibadihi fil hajj adrakat abi shaykhan kabira sai ya annabin Allah wajibcin aikin hajji da Allah ya daura kan bayinsa gashi ya riski ubana daidai lokacin da wajibin ya zo mahaifina kuma ya riga ya manyanta la yasbutu ala rahila ba zai iya zama a gaban bayan dabba bai zo ya aikin haji wato kenan wajen da a yi sai bayan babanta ya tsufa yanzu da shi yana so ya zo yana da guzurin da zai zo amma matsalar shi yana da zanzar ma da zai hau in ga karin ma kenan ko amma me yake faruwa ya kai tsufan da ba zai iya zama akan bayan dabba ba ya za a kenan a ba hujju anhu zai iya yin aikin wajen nan a madadinka kawai sai manzo Allah ce na'am za ki iya yi wa zalika fi hajjatul wada abdullahi dan abbas yace hakan ya faru ne a hajjatul wada aikin hajjin ban kwana da annabi wannan aikin hajji an kama suna hajjatul wada kar ka dauka annabi ya taɓa yin wani aikin hajji kafin sa wannan ne na karshe wannan shine aikin hajji na farko shine na karshe amma me yasa aka sa masa hajjatul wada saboda a wannan aikin hajji ne annabi rika jin alamun da yayi shekara mai zuwa gujin ba. da haka ke ta ban kwana da larabawan kauye da ba haduwa da shi sai bayan lokaci biyu ta da sai da ake kiransa hijjatul wada an gane ku muttafaqun alai wani hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wallahu lil bukhari lafazin da ke cikin nan na imam al-bukhari ne yanzu abin da za mu fahimta dangane da alaka da yake mata cikin wannan babu idan mutum ya munyanta bai ji aikin hajji ba ga shi kuma ya munyanta ga kuɗi ga komai amma ba zai iya hawa dabba je ba zai iya hawa jirgi ya je ba me zai yi sai wani ya aikin hajji na a madadin sa ya halatta to ga kaida shine dukkan wanda zai aikin hajji a madadin wani ya zama ciwon da zanto shi ya taɓa yi da an gane ku in bai taɓa yi da ba zai je aikin hajji kan su yawa kenan dole sai in ya taɓa yi to sai ya yawa mahaifinsa sai ya je yawa mahaifiyarsa kun gane da kyau ko ma shi ba alaka ta haifayya tsakanin su ya ga zai yi karamci ya ce to da ga gashi kai an da ta aikin haji kuma yanzu kai gashi ka samu kudi amma ba za ka iya zaba amma kana da kudin da za ka biya jirgi ka ji ni zan je in yi maka abin da kawai nake so ka biya kudin jirgin in tafi a haka ko guzuri ma na ya fi maka idan ya je masa ya halatta ko ya ce zan ka biya kudin jirgi ka biya ni kudin guzuri kuma in je in yi maka yayi ko ya ce bayan ka biya kudin jirgi da kudin guzuri kuma sun ka sallame ni ba zan yi kyauta ba ya halaka ba zan yi maka kyauta ba mun sai ni tsada nawa za ka biya dubu ashirin dubu talatin dubu hamsin a yi ta dubu daya dubu biyu yadda ya gani sai su yi tsada sai a tabbatar masa da kudin sai je ya da mutum inda shi ya taɓa yi an gane ko to sai dai duk wanda zai je kaga ba zai dauki aikin hajji mutum biyu ba lokaci guda ya je musu guda ɗaya zai ɗauka to amma idan mahaifa sun riga sun rasu fa mahaifanka ba su da halin aikin hajji har suka rasu to daga baya ba za ka je ka yi musu aikin hajji ba hadisin da ya nuna ana yawa mahaifa aikin hajji hadisi ne marar asali hadisi ne ba'i imam da kutuni ya rawaito shi wanda yake nuna ana musu ko bayan sun mutu ba hadisi ne ba'i in kuna da zai ce kai musu suna da zai sun gajiya ba za su iya ba sai ka je kai musu amma bayan mutuwar su sai ka samu kudi sai ka tuna ai babana bai taɓa yin aikin haji ba da haka yanzu bari in sa kuɗin je in yi masa bai yi ba ba a ce ya sauka ba a saka ba ina fatan zai mai zonar da kyau wa an anhu radiyallahu anhu أن امرأة من بحيرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقض الله فالله أحق بالوفاء رواه البخاري حديث شمال عبد الله بن عباس الله تعالى الدابريس يأتي أن ذات من جهينة وتم تكون قبيلة بني جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ta zo wurin annabi kira da mutum Allah tabbata gare shi fa qala ce inna ummi nazarat an tahujja mahaifiyata ta yi ba kance cewa za ta yi aikin hajji kamar da muka sha faɗa ba kance shine lizumtawa kai wata ibada wadda take da wajibi a kanka ba yanzu misali idan mutum ya riga ya je aikin hajji na farin laso ɗaya kaga ya soke wajibi kai duk aikin hajji da zai koma ya zama mai mustahabi to kaga wannan mustahabbin sai yanzu ka zo ka ci bashi tsakanin ka da ubangiji ka ce na yi alkawali na da ubangiji sai na sake komawa aikin hajji kaga wanda ya zama batance kenan irin wanda ya zama tilas ka cika shi to idan mutum ya mutu ba tare da ya cika wannan bakancan ba an gane ko to akwai bashi kenan a kansa dole ne a yi masa kora bayan mutuwarsa shi ne sai ya da annabi nazarin an tafi da mahaifiyarta ta yi bakance za ta yi aikin hajji فلم تهج حتى ماتت كوبا تهج حتى موت أفأهج عنها shin zan yi aikin hajji madad a madadinta kala na'am sai manzo Allah ce eh zaki dake hujji anha dake aikin hajji a madadinta ara'aytu law kana ala ummiki daynun akun ki kabiyata shin kina ganin da a ce akwai bashin kuɗi akan mahaifiyarki zaki biya masu bashin nan kuɗin su a kabiya za ta ce zan biya sai da ce sai ku biya Allah Allah shi ya fi cancanta a biya a wata riwaya ka daina lafa har tsawon ba. ba sun Allah shi ya fi cancanta a biya in gane ko duk ba cancan da mutum ya kansa wanda ya shafi kuɗi in ya mutu bai yi ba sai an yi idan mutum haka ya bakance na azumi in ya mutu bai yi ba sai an biya masa in na kuɗi ne sai kuma an biya masa sai an yi wannan abin da ya riga ya bakance karin wanda ba ka yin bakance sai da abin da dama can shari'antacce a ibada yanzu misali azumi shari'antacce ne akwai na farilla akwai na wajibi shar'antacce ne to sai kai azur kai bakance din kuma tsarin bakancen ba tare da ya saba wa sunna ba misali kai bakancen azumi uku a wata mai zuwa azumi bakwai a wata mai zuwa azumin karshen wata misali kai bakancen sa kafin kai bakancen da ya matsayin sa musabi yanda kai bakance ya zama wajibi amma idan mutum yi bakantan abin da babu shi a shari'a to ba wajibi ne cika wannan bakantan sai dai wasu malamai suka ce to anan sai ya fara ta rantsuwa lokacin nan bakantansa ya canji zuwa ga me zuwa ga rantsuwa tamfar rantsuwa ce irin wanda yi wanda bai cika ta ba hukunci shine sai kan fara rantsuwa a madadin wannan bakantan ina fatan kun fahimta da kyau idan kuma ya takwata tsakanin abu da shari'a ta ce da wanda shari'a ba ta ce ba to ba dole bane ya cika wanda shari'a ta ce ba sai wanda shari'a ta ce kamar wanda mutum ya zo ya ɗauki azumi ya tsaya a rana sai za ka faɗa maza Allah ga wani can a rana sai manzon Allah ce ku tambaye shi ya yake faruwa ya ce na yi bakance ne tsakanina da ubangiji zan yi azumi in tsaya a rana ba zan shiga inuwa ba kuma a tsaye ba zan zauna ba sai maza Allah ce ku ci shiga inuwa ya zauna amma ya cika azumin sa sallallahu alaihi wasallam ya shiga inuwa ta duke nan zama rana aha ya zauna kuma kai shi ne tsaya tsaye amma kuma ya yi ne ya cika azuminsa zai guda uku ya hada lokaci guda azumi tsayuwa rashin shiga inuwa sai manzo Allah ce ya shiga inuwa ya zauna amma ya cika azumin sallallahu alaihi wasallam kun gane da ke ba ku ba mun bakance muke dan kar ku je mu kowa duk na faɗa da an kai ce mana bakance ne ko kara mana fa'ida kan abin da ya shafi bakance manzo Allah ce hujji anha أرأيت لو كان على أم سليم أكنت كاذبته اقض الله فالله حق بالوفاء وانا حديث رواه البخاري إمام البخاري رويته حديث يجب عنه رضي الله عنه an karbo daga Abdullahi dan Abbas dai kuma Allah su kare da a gare shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam gare shi ayyuma sabiyin hajja thumma balagha al-hinsa fa alayhi an حجة أخرى في حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه والمحفوظ أنه موقوف وأن حديث أن تقول عبد الله بن عباس يجي تشاء من صلى الله عليه وسلم يأتي أيما صبي حج دكا من يالو ترمي به أي حج ثم بلغ الحنسة بقى باسي ya isa mafarki fa alaihi an hujja hijjatan ukra ya zama tilas ya sake yin aje aikin haji karo na biyu aikin hajin da ya yi lokacin da yake yalo karami da ya sauke masa farlan aikin haji ba dan mutahabbi ne lokacin bayan ya gama kuma in ya samu kuɗi dole sai ya ne sai ya aikin haji na farilla tambayar da kike so kai wa ayyuma abdul hajja dukkan wani bawa da ya je aikin haji sun ma'u'utika sannan daga ba sai aka yanta tashi ya zama ɗa fa da an yi hujja yahujja kan ukra ya zama tilas ya sake yawan da aikin hujja yanzu bayan ya samu yanci saboda aikin hajjin da ya tazu da ba wajibi bane akan sa mustahabi ne yanzu bayan ya samu yanci ya zama ɗa tilas ya sake aikin hajji kuma da ce rawa ibn abi shayba ibn abi shayba ya rawaito wannan hadisi wal bayhaqi da imam al bayhaqi wal jarh bi thiqat mawla da hadisin dukkan su amintattu ne wanda ake karbarwa ya su illa annahu ikhtalafa fi rafaihi sai dai an yi sabani shin hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi ko ba marfu'i bane mawqufi ne sahabi ne ya faɗa sai malam yace wal mahfuzu annahu mawqufun abinda dai hafizai suka hakiyaye suka haddace wannan hadisi mawqufi ne daga Abdullah dan Abbas ne bai kai zuwa ga manzon Allah ba haka ya faɗa shi Ibn Hajar kenan to a kasa sai shi Hamid al ke cewa qala ibn Khuzaimah ibn kuzaima yace as wa annahu mawquf wannan hadisi dai sahihi yayin magana dai mawqufi ne sahabi ne ya faɗa wal hadisi kalamun kathirun fi rafihi wa waqti hadisin dai akwai ta cewa da yawa cikin sa dangane da kasancewar sa marfu'i ko mawqufi wa zakara ahmad fi riwayat ibn abdullah an muhammad ibn ka'b al-qurazi an annabi sallallahu alaihi wasallam imam ahmad ya faɗa ta hanyar riwayar ɗansa abdullahi daga muhammad ibn ka'b al-qurazi daga manzon Allah sallallahu ya ce ayyuma sabiyin hajja bihi ahlu famata ajza'at anhu fa in adraka fa alayhi alhajj wa ayyuma rajulin mamluk hajja bihi ahlu famata ajza'atu anhu fa in utika fa alayhi alhajj shi wannan ga riwayar da yace dukkan yaron da iyalansa suka je aikin gidansu suka je aikin hajji shi ya aikin haji sai ya mutu kafin balaga aikin hajin nan nashi ya wadatar masa ya ishe shi fa in adraka in ko yake ga balaga fa alaihi hajji ya zama tilas ya yi ta aikin hajji kenan wa ayyu ma rajulin mamluk dukkan wani mutum bawa da ake mallakar sa hajji bihi ahlu wanda ma'abutansa ko masu shi suka je aikin hajji da shi famata daga baya ya mutu ajza'at anhu to aikin hajjin ya isar masa fa in urtika fa alaihi hajj idan kuma ya sami yanci aka yantar da shi to kuma sai ya sake yin aikin hajji sai yake warwawa sa'id ibn mansur في سننه وابو داود في مراسله واحتج به احمد وقال ابن عيينه المرسل اذا عمل به الصحابي كان حجة اتفاقا وانا حديث سيد بن منصور عليه وسلم سنن دلتا حكى ابو داود في كل كاف مراسيل يا دار حديثه مرسلين بواسكي واحتج به احمد امام احمد كما يكف حجة دون حديثي وقال ابن تيمية ابن تيمية ياتي المرسل اذا عمل به الصحابي كان حجة اتفاقا شيء مرسل حديثي idan dai sahabi ya aiki da shi ana da shi a matsayin hujja nan gurin iyakacin duk abin da suka ce kenan har yanzu ba su ba da fadakakkiyar kasuwa ba dangane da ya inganta kauran wahidan ko bai inganta ba sun dai ce mana ne safani na cewa mawqufi ne ko marfu'i ne kaga wannan sai an tabbatar da daya sannan kuma a yi aiki na biyu tabbatuwar hadisin sahihi ne ko da'ifi ne kasancewar sa mursal kasancewar sa kaza kila da wani sanadin daban kila ya zanto kan sami daban to wannan ya jagoranci mu daga koma waɗansu da tafan sai samun hadisin ma akwai jumla guda daya wacce ibn hajar bai kawo ba kun ji yadda yake ayyuma sabiyin hajja thumma balaga hisa fa ثم بلغ الحيث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما abdin hajja ثم أوتك فعليه أن يحج حجة أخرى جملة نوت cikin hadisin jumla uku farko duk yaron da ya aikin haji ko aka je aikin haji shi yana karami bayan ya balaga tilas ya yi ta aikin haji na biyu dukkan wani mazaunin karkara wannan ana magana lokacin annabi duk wani mazaunin ƙauye da ya zama a garin su ya ƙi hijira daga garin su sai ta ke je aikin haji to daga baya bayan ya yi hijira sai ya yi ta aikin haji wannan hukuma ce ga waɗanda suka ke yin hijira lokacin annabi na da rai so ake kowa ya kare ya je majina don musulunci ya karfi ya kafa daula ya zo ne da duniyar kafirci to duk waɗanda suka zauna a garin suka ce kai garin ma akwai kasar nawa ba zamu je ba kai wurin ma akwai yanayi mai kyau kai madina zafi waɗansu ma sun je hijira sau gudun saboda madina akwai zafi lokacin zafi ta tsala wurare da dama zafi lokacin sanyi kuma ta tsala wurare da dama sanyi shi yasa annabi ke cewa duk wanda ya jurewa zafin madina ya jurewa tsananin sanyin madina sakamakon sa gidan aljanna inda ya zana dan Allah dan bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jure waɗannan al'amura wannan ana magana tun lokacin da babu hita ta sanya daki ba ta ta daki babu kuma AC ta sanya daki dole kowa ya jure wannan zafin sahabbai da wanda suka hijira waɗansu koma suka yi garin su kaɗan ne suka jure zazzabi masassara gudawa menene wahalhalu na rayuwa duk wanda ya gudu ya kidawa sai manzo Allah ce al-madinatu almadinatu tanfin nas almadinatu tanfi khabathaha kama yanfil kiru khabath alhadith sallallahu alaihi wasallam yace madina tana kore bara gurbi irin yadda zafin wuta ke fitar da tsatsar da ke jikin karfe to kaga tsatsar nan ta jikin karfe dan Allah wahala ne ke sa ta fita ko daɗi to kaga sai ta fita to haka duk wanda yana wadina din nan in ya kasa jira Allah shi ma sai ga ya fita mun ga ku kyale su su tafi dole da sun tafi da gulgune dama inda sun tsaya ba za su iya jihadi ba amma sun da suka baro dangin su suka baro iyayen su suka baro komai nasu suka baro kasuwannin su da gonakin su suka zo ga zazzabi ga cizon sauro ga wani da suka jure wannan ne an tafi jihadi za su yi kun gane da kyau to wannan ta sa sai ake hukuma ga wanda bai je ba ga wanda bai yi ba bai hijira ba duk wanda yana bin zama garin sai kiba to ki annabi sai zama abin zuri shi yasa ma Allah da take take sai wallazina amanu wa lam yahajiru ma lakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru fa in tansarukum fid din fa alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq wallahu bima ta'maluna basir duk waɗanda suka yi imani sai kuma suka kiyaye hijira su zo Madina to ba ku ba wani nuna musu wani kauna ko taimako duk wani taimako da za su da bukata ku kyale su karku ba su hatta yi hajjin in suna son taimakon ku har sai sun hijira amma fa idan san farkon bidini dan waɗansu makwabtan su kafirai suka kai musu hari za ta murkushe su sai suka nemi taimakon ku cikin addini fa alaikum nasr to wannan ku a taimaka ku je dan kar a murkushe su amma ana zaman lafiya ku kawo mana kaza ku kawo mana kaza ku banzar da su ku kyale su dan tsanar illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq za ku taimake su fa sai fa in sun je sun tsokaro fada kan kafiran da sun riga sun kulla saboda tautar yake tsakanin su da kafirin din musulunci din da Madina da Annabi to sai su wadannan daga gefe suka tsokane su fada sai ku kyale su je su yi da su a Gaza amma ku kun riga kun rattaba hannu za ku dakatar da wata yaki dan Allah ka duba adalcin musulunci adalcin musulunci kenan tsari mai ban kai duk kafirin da suke zargin musulunci cewa addini ne da takobi a zare addini ne na shan jini ba su fahimci musulunci ba kun dai bai tona ba Qasid al-Baghdadi da kuma ya bai maqdisi an gane ko hadisi ne sai Sheikh Nabi da Rabbani na ya inganta cikin sahih Jami'ar Kabir karkashin hadisi na 2729 da ga abin da wannan hadisi ke nuna ba zuwan ka cikin aikin haji na nuna mana cewa duk yaron da aka je aikin haji da shi yana karmi bayan ya girma to kuma wannan bai sauke kan safar liba dole sai ya je na karami haka duk bawa da aka je yancin. aikin hajji da su yana matsayin bawa bayan ya girma sai ya nuna aikin hajji haka duk wanda ya zana lokacin annabi yake hijira zuwa ga annabi din nan har ya zanto cewa daga baya kuma eh, ya je aikin hajji daga baya in ya yi hijira kuma sai ya nuna aikin hajjin sa wannan abin da hadisi yake nuna kenan kuma hadisi ne sahihi alaikum assalam malam amma idan mutum ya samu wani wanda ya masa alƙawari zai biya masa hmm. idan misali ya san cewa ne mutumin da zai biya masa idan mutum ya samu wani ya masa alkawari zai biya masa aikin haji kuma ya san wannan mutumin dukiyarsa ta haramun ce ya halatta ya karba ko ya halatta ba akwai sabani ya kama nan akwai malamin da suke ganin ya halatta ka karba saboda kai da ya baka yanzu ba haramun bace a hannunka kai da ya ba shi can hisabi shi ya shafa kai in za ka za ka iya kashewa in ba da kyau hmm. ba ka ci haramun ba kai don ba kai ne ka je kasa kai kasa bin dukiyar ba ba ka yi wannan ko magana ce mai karfi akwai da suke cewa a'a matukar kasar nan da mutum ba ya da aiki sai haramu an tsato ba za ka yi dukiyarsa ba dan ka ɗaure masa gindi kan ya ci gaba da yake na amma idan ka san yana da wani aiki na halal yana da wani na haram ya ta kudu dukiyar tana da wani tsakanin halal da haram kai da za a yi bambance ka karba a matsayin kai kakar karba bangaren halal din ne kaga za ka samu misali mutum yana da dan hotel ɗinsa yana sayar da kofar cola da fanta da wani ne da wani mai kuma wani ɗaya da barasa kaga a da tsakanin halal da ne sai da coca cola fanta da sufa da sabon har da yau da yau duk waɗannan halal ne kuma waje ɗaya na sayar da barasa a wasu kawar kowa sai su wasu shi kaga wannan kuma to kudin da suke gallaye a wannan halal da haram ya a kudi irin sai idan an ba ka kaulan wahidan duk malamai na mulki sun ce da haka amma in ka san haramun ne ɗaya mafi kyau ka kai sai dukiyarsa shi ne abin da ya fi don karka ɗaure wa wato karya gindi kenan an gane ku وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتشفت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم هذا أنا حديث إيه عبد الله قال ذلك قال سكار الدابريس عبد الله قال ذلك ناجم الله صلى الله عليه وسلم ينا يوم يقول ينا من فتاة في خطبة لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم kada wani namiji ya kaɗaita da wata mace sai in akwai muharrami tare da ita kada wani namiji ya kaɗaita da wata mace sai in akwai muharrami tare da ita da wannan magana take nufi kowane namiji ne kowace mace ce matuƙar shi ba muharramin ta bane matukar shi ba mijinta ne ba su ɗanta wurin da ba kowa daga shi sai ita wannan haramun ne kaddara da suka keɓanta ɗin ma idan sa na rufe hannunsa a tsarra da an kwata ba zai komai ba wandan karfe ya sa inda aka sun saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ga dan kai wani ya kwata kwata ke na su kadai a wurin kansa ne saba manzo Allah shine ma'anar la yaqdi anna rajulan bi imra'atin illa wa ma hadu mahram sai kuma yace wala tusafir al mar'atu kada mace ta yi balaguro ta بوتي daga Kano zuwa Bauchi ko daga Bauchi zuwa Gombe ko daga Gombe zuwa Yola ko daga Bauchi zuwa Jos ko zuwa kada mace ta ce za ta yi balaguro illa ma azi maharam sai da muharramin ta tare da ita ko mijinta ko muharramin ta kuna ji ce ko sai kin da saka da hakuri ga hakuri ne ko ina abin da zaka tambaya zai zo karshe fa kana rajulun sai wani mutum ya tashi fa kana yace ya rasulullah inna mar'ati kharajat hajatan mata ta za ta je yake haji har da ta yi ticket mata ta za ta je yake haji da ga ta din matu wa inni kutubtu fi ghazwati kaza kaza ni ko an rubuta ni cikin sojojin da zai su yaƙi wuri kaza wuri kaza wuri kaza ba halin sai ta tafi ita kadai tunda ne zan tafi jihadi in ko da haka sai ta zauna sai na dawo yaya za a yi a iya neman hanzari ganin cewa ni ba na nan ko ayyuka sun yi yawa tafi ita kadai ya zanto ita an keɓance ta daga hukuncin da ya shafi sauran mata ta fara sayar da mace in talik ta hujja ma ku fita daga jihadin je ku aiki hukunta yar matar ka sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne magana mai karfi cikin maganganun malamai fatarar da za ta mana mai da mutanen da suke siyan kaya matarsu ko zara aikin hajji ta tafi ita kadai shi ba je da ita ba waɗansu malamai sun gada da suka ce dan amintacciya ce ba komai waɗansu suka ce a'a idan tana cikin ayari na mata gungu na mata ba ita kadai ce ba komai waɗansu suka ce idan tsohuwa ce ita ba wai yarinya bace ba babu komai wannan suka ta idan mummuna ce ba kyakkyawa ba babu komai dole kwana kwana ne gaskiyar zance shine idan mummuna ce ba ko mun mummuna ba idan tsoho ce ko ba ko tsoho ba a ah, to idan kuma ne kwana kwana duk abin da zaka ce idan za ce to kuma akwai mai irin wannan siffar cikin maza shi ne na gaba suke cewa kulli ta ta kita duk abin da je fara ko wanda kuma zai dinka shi wannan zai fara sai shi ba haka bane ba ya eh, ko in saki ta lafiya duk abin da zai kasa to kai in kai ka kici da wani kuma ne gani sai ya dauke shi suka ce bugu da abin abinda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi la kalli wanda rajulun bin ra'a suka ce rajulun na kira ne imra'atun kira ne kun gane da kyau ga kuma la na ne wannan kirati fi siyakin nafi tufidul amur idan ya kira ta zo a jerin zancen da yake koyewa ne to ne kira tana shafe kowa da kowa a kowa kowane ilar rajin ne kowa kowace iri ce ita ai da annaba an turo shi ne don ya isar ba zai ce ta kawai ya shiru in ya san kawai ta kuma ta masu mace sai ban da tsohuwa in ya san tasha kuke kyawa ne da mummuna in ya san tasha ku amintacciya ne da wanda lau da annabi da wasu ya riga ya sa ya aika iya zantowa ita amintacciya ce na kar su mana zan kuma ba amintattu ba ba ya zama ne ba to da a ce ban wanda banda wanda da annabi ya faɗa amma tun da yake a kawai da ya shafi kowa gudu da kari suka ce ga wannan balarabe ce to ni fa an rubuta cikin yaki yaya zan yi manzo Allah bai tambaye shi ba da anan ya kamata annabi bai tambaya ku da kata wai matar ka tsohuwar ce ko yariyar ce mummuna ce kuji ta ce amintacciya ce ko ba ta amince da ita tana da zargi kanta duk annabi da wannan ba yana cewa mata ta ga yakin hari ne kuma an rubuta ni cikin sojoji kenan sai janye daga sojoji yakin go ka bi ta kuta tafi tare to duk saboda ka ya kamata mazaje su kiyaye wannan kwarar da gaske duk abin da kake yi duk wani aikin ka kasuwancinka ka manta da kasuwancinka zo ka yi ibada mai ta kwana talatin kwana arba'in ne? duk kasuwancin da kake ba kana yi dan ka nemi yardan Allah me kake so sama da yardan Allah ko menene yafi yau ba ta buga ta sama da fito da ta in kai ba za ka iya zuwa ba to cikin danginta muharraminta wanda kananta sai ka biya musu kujera da su tafta dan ba za ka biya mata da kaninka ba dan kaninka ba kaninka ba muharraminta bane ba ko wanda ba muharraminta bane ba amma da mahaifinka ka ga muharramin matar ka ne wannan sai ka biya musu suka tafi tare babu komai amma ka ce shiga cikin ayarin mata ta ji da kanta wannan duk kama mabaka ka saba Allah ka saba manzon Allah ko matar ka ba ta nuna mata soyayya ba ko alama ba ta nuna mata kana son ta ba alamar kana son ta shine ka kasance tare da cikin duk wannan alhalin alamar kana kaunar ta kuma kana kare hakkin ta kenan ya rasu na kai ce to na sake miji sai ba ina da wanda zai tashi je mota yanzu zai je mota ka mota matar su za ta je jos ya je sai mata sabulun sallah da wani da rayi da ayaba da lemo a ga yadda su ba da gogo sai kin dawo ba ni sai kin dawo tare za ku tafi haka manzon Allah ce ba za ka bar ka kai kadai ba ko dai ka aika gida din kanin da kowa ta zo su tafi tare ka zama harbi ya bi ta kenan ko kai ka sar aikin ka ka nemi hutu ne da ka rage lambar da za su yi ne dai ka je ka kai ka dawo ka yi alkawari da bayan sarki biyu da kuma da kike mu tafi tare wannan shine gaskiyar zance amma har kai ka je ka ana ta a motar haya kai ta kirka wannan ba gaskiya kai ba amma idan ta manyanta tana da ɗa babba wanda yake baligi ka zama haramin ta ne wannan sai ta fita da ita amma idan ya ce da ita yu ai ka kara da bana da yake dole sai namiji ne maharam aka manzo Allah ce dole sai kai mata maharam ne wanda yake namiji kenan amma ba za ka hada ta da ita ba ba za ka haɗa kan wata ba da yadda ba dukkan suna bukatar waye zai shugabance su a hanya namiji kuma shi ne ke shugabantar mace a rijal qawwamu na alam nisa ina fadda faddala Allah ba'dahum ala ba'd da kuma yi an amwalika alaihi wasallam ya kwana uku a da Allah ce duk abin da zai karɓi sunan safar awa ɗaya za a yi kwana za a yi wata za a yi a mota ne a ƙasa ne a jirgi ne a safaru. wala tusafirin mar'atu to kuma a safar shi ne shekul islam zai tuni ke cewa laisa lahu haddun fil lughati wala fi shar'i a larabci kalmar a safaru ba iyakance ta da waɗansu kilomitas ko miles haka kuma a shari'ance kalman asafaru bulaguro ba a iyakance ta ba da waɗansu kilomitas ko waɗansu miles za a kare kowane gari wace tafiya ce wadda in yi a al'adance a garinmu za a ce na yi bulaguro to ita wannan tafiyar ce an ke nufi ita ce tafiyar da za ka yi kasar ciki ita ce tafiyar da ya halatta ka ajiye azumi ita ce tafiyar da idan ka jiga ta ciki ka rasa abinci za ka ci mushe ce kuma zai da mace ba za ta yi da dole sai da muharrami tare da ta ko mijinta dukkan su abin da ke nuna musamman safar ma ya su an alaihi annahu safar duk abin da zai gaskata kan shi sunan su bulaguro shi ake bukata sawan a jirgi ne a kasar ne sunan shi bulaguro shi ne muna saurari ina jin wani a bakka wata rana ko shaf abdulaziz ne baz Allah jikansa da gafawa ko salih bin wasanni sai wani ke tambayar sa to matata za ta zo daga riyadh ne ina jidda tafiyar awa ɗaya ce ko awa ɗaya da waɗansu mintuna misali to daga can gurin sai kananta ko wanda ya kai ta airport da yankan masu tiket ta shiga jirgi ni kuma zan je jidda in tare ta to wannan ya halatta tun da ganin cewa a jirgi ne kuma kin duka awa ɗaya ne ya ce bai halatta ba a sassan da wuce ya ce annabi ya ce tafiya allah da ya saukarwa annabi shari'ar ya san za a zo a yi jirgi da akwai wani exception da Allah ya yi amma sai ba su abu yace ba da haka ta iya yi wa ya riga ya sai mata ticket an yi boarding pass har ta shiga screening da sai kuma jirgi ya tashi ba a samu wannan ya yi jinkirin awa biyu ko awa uku ko gaba sai jirgin ya tashi tangarda ta faru ya ya sauka ta iya wa ya tashi wasu tangarda ta faru ya sauka a wani filin jirgin saman kafin ya je zangon tafiyarsa shi mijinta da je karanta ya fas ala ya wuce bai zo ba ya ɗauka ba jirgi ya tafi sa lokacin da za a kawo tsarin ba su kowa yawa sai dai kawo ji mara ta saboda goma sha kuma kowa ya da wannan ɗaya daga cikin wannan na iya faruwa ya ce karshen abu na ƙarshe ta iya yiwa ta tashi a lokacin da ake so ta sauka lokacin da ake so amma kujerar jirgin nan mace ne nan namiji nan mace ne nan namiji maza na tsakiyarta kuma nan gudun wannan zai wata magana wannan zai wata magana tsammanin ka a maganan nan da hiran nan da kallace-kallacen nan duk da saba manzan Allah ba to shi yasa kaga a kasashen da addini ya ci gaba a kasashen da addini ya ci gaba suna kokari duk waɗannan matsaloli su gyaggyara su fatawoyi suke nema daga malamai kuma ka abin zai baka sha'awa sun da sanar da tsarin addini sun ce idan malamai kasar manyan malamai suka suka ba da fatawa sai gwamnati mai da ita doka kaga abin da zaka sha'awa shine wanda an ce ne constitution don sai a daga Qur'ani sai a daga Bukhari da Muslim da menene shine constitution din ba wani abu <laughs> wala ba wani sakin layi ko da wala an da din da kin wani da sakin layi dole da ma za ka gani eh da gaskiya nan a cikin gari za ka samu akwai maza da wurin maza da wanda za a tafi da gidan ta fada yake hajji wannan kuma ba su karfin ba su iya kontrolin mutane ba mutum miliyan biyu sun zo daga wata kasa ko da al'ada sa ko ya za ka kai amma mutukar kana zaune a kwanaki normal kwanaki cikin kasar saudiya idan ɗan taksi ya ɗauke ka kai da matar ku ba zai ƙara ɗaukan kowa ba sai ya sauke ku ba zai ƙara ɗaukan kowa ba in ya ɗauki mace ta zauna a baya ba wani namiji da ya isa shigo zauna bayan nan sai zai zauna a gaba har a sauka duk inda za a dogon bas irin public transport din nan ku ta gwamnati dama an riga an yi ta ga kofar da maza ke shiga ga da mata ke shiga kuma ga hijabi a take su bai na kuma hijab <laughs> an yi hijabi take su daga sai inda mace ba ma sai ya zai ce zan sauka a nan wurin ba an tsara mata wani dan batun da za ta danna shi direban ne zai wani ya tsaya ya san mace za ta sauka sai ta ka birki sai ya buɗe daidai kofar da suke sauka har yi tabbatar ta sauka ko kuma ya an sake danna masa ma'ana ta sauka da tafi eh, ko magana eh, da da dalili ba su ana magana lakcara zai zo gane wa mata lakcara ba tare da ya gan su ba ya zo ya lakcara gaba daya halɗin bai gan su ba saboda an sa hijabi tsakanin su amma duk abin da ya faɗa suna ji na ɗoro na isar musu in suna tambaya su kuma za su danna kowace kan kowace lakcara za ta danna yan bambancin haka sai wata ta kama sai ya dauka cewa wato cewa nan da kaza mai tambaya za ta tambaya da ba da amsa ta duk ina duk amfanin kudin kenan a yana a muri a muri a duniya a je a shiga aljanna kuma amma ga a yana haka muri da kuma za a mutu kuma a shara Allah ya Allah alaikum salam kuma mafi yawa da ma mutane sun sani sai dai aikin na shi kan kuma a cikin gari kuma har da musamman masu hali su ba da dama wa iyalan su matar da ɗaya ko biyu ko uku ko zama da haka inda su a cikin gari ya yadda ko yana gida ko ba a gida eh. shi kuma irin wannan ya kamata mara a nan ba da lagoyo ba ne ba idan mace za ta je unguwa cikin gari wannan ba ce bari wasu da maharami dan idan da haka ne mata da suke zuwa masallacin annabi da gidajen su da sai ce kar kowa su je masallaci sai da maharramin annabi ko bai ce musu haka ba abin da yake magana bulaguro shi yasa aka kawo kalmar a safaru to abin da yake nufi mutum ne ya ba da dama ga iyalansa a cikin gari eh inda ta gida mun zuwa ko kasuwa ne ko asibiti ko abuwa ko wani lokaci ne eh. ya ba da dama su samu ba tare da musamman a ce dai akwai tsari ba hmm. shi ne abin da yake nufi a yanzu misali mutum ne ya ce ya batarsa in na sallar ruwa ta kama za ta take je wani wuri in dai cikin gari ne ba sai kin tambaye ni ba ba halatta ka ta da cewa lokacin da annabi ke zama a madina da shi da sauran sahabbai akwai annabi ya hijira ya samu madina ma da sauran sahabban da suke na waɗansu ma ba su da ban a gida sai dai matan su je bayan gari su yi kuma kullum su fita haka ko bai hana su ba wato su mutane ma abinda da suka dauka kullum ki zauna a gida kar ki je ko ina har ba su bin kawo ne da babban hadisi wai ita mace tun da ke take a duniya su uku ta aka yi ta fita to ta ta farko daga mahaifa daga mahaifa za ta fito waje an haife ta gida to ta ta biyu kuma wato shi ne lokacin da aka fitar da ita daga gidansu za a kai ta ɗakin miji to ta ta uku to ko bayan ta mutu a ɗakin miji za a kai ta kabari haka daga jihar wannan kasan ƙarya ne yanzu ko yana gobara za ta fito ba masu kai zaka ne ba ya da waki ne wanda yake ba da abin da yake gaskata shi a zahiri to sannan ba ma ba idan ka fito ka ba fita ba to kenan sai da mutum za ta fita ka fito wannan da ba gaskiya ba abin da aka ce ita duba ita shari'a ba ta ce kada su fita ba in akwai larurar fita ko bukatuwa zuwa ga fita amma abinda shari'a ta ce wala tabarrajuna tabarrujul jahil Allah ya san za su zauna a ɗaki galibin lokacin su dama dole zai zama to a gida amma in fita ta kama ba shi yasa ayar ta kawo abu guda biyu wa qarna fi biyutikunna ku tabbata a dakunan ku me yasa ku tabbata a dakunan ku ba kun za ku ce da kanku ba kayan ku ce fa ne ba ku za ku yi kaza ba kaza ba muku to tare da haka ba a ce kar ku fita ba sai dai in za ku fita kar ku fita jahiliya me fitar jahiliya fita da ado wannan ita ce fita ta jahiliya wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula fita ba a haramta fita ba amma idan za ta fita ta fita cikin mutunci ta fita cikin sutura wanda ta ce kanta kar ta fita cikin ado wannan shine abin da tsaya musulunci ta tsara ita ma kuma fitar ta larura za ta je wurin kaza za ta je asibiti za ta je zumunci gidanta za ta je gidan iyayenta za ta yi menene wannan tsari za ta je kasuwa ko ba za ta je ba eh za su shari'a ba ta haramta mata ba me yasa aka yakin da muka muka gaba daya mace ta ɗaya cikin matan sabai ta je kasuwa wani da ya gudu yi mata ba daidai ba ta tsaya tana taya haja za ta saya sai ya zo kasa idan mutum ya tsuguna ba zan sai sabu kasa ba sai ya tsaya daga bayan ta kuma kai na abu sai ta ka zanin da take abin nan da ya ka zanin da ta tashi sai za ta rike shi kenan sai zanin ya rarrare jikinta annabi yace gaba ɗaya yahudawan nan ma a kure su daga madina kabilar yahudawan da wannan da yahudan ya fito daga cikin su gaba ɗaya aka aka yake su aka kore su amma bai ce ba ku daga yau ku dai zuwa kasuwa kun fahimci bikin na da ke kai eh, ita mace abin da ake so ta fita cikin mutuncinta kar ta mayar da kullun kasuwa ai ba inda za ce kullun kasuwa kullun eh, misali idan ka ce kar ta je kasuwa to wata za ta zanto mijinta ya mutu ba ta wanda zai so mata kayan bukata ya za ta kenan kuma ka duba kuma waɗansu mazajen na da suke wani abu su ne sai bar kuɗin ce ba na gida ga kuɗin ce ba na ya tafiya sa ba zai dawo ba zai da ba ko bai ta nufin ce ba nan ba akwai haɗin ko to bari mu maza mu sai wannan hadisin guda daya da aka ce a kiyaye wannan mutuka wa anhu annan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sami'a rajulan yaqulu labbaika an shubruma فقال من شبرما قال أخ لي أو قريب لي فقال حدثت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرما أنت إرجع بالله عباس yace manzo Allah ya ji wani mutum yana cewa labbaika an shubruma yana cewa ya Allah na ansa maka a madadin shubruma قال ثم قال لك من شبرما وايه كما شبرما قال اخ لي او قريب لي yace wani dan uwana ko wani makusanci na mai rawaito hadisi yayi shakka ko dai yace dan uwana ko yace makusanci na fa kana sai annabi ce hajjasta an nafsik kai kai wa kan ka aikin hajjin kala la yace a a kai na kan ban yi ba qala sai manzo Allah ce ja'an subrama to yi wa kanka sannan ka je ka yi wa subrama rawahu abu daud wa ibn majah wa sahahu ibn hibban wa rajih inda ahmad wa fuqu ahmad yace hadisi ne mai kofi amma ba hadisi ne sahihi wa anhu radiyallahu anhu قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام الأقرع بن هابي فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو كنت على وجبت الحج مرة فما زال فهو تطوع رواه الخمسة غير الترمذي واصله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وانا به ان تقول اذا عبد الله بن عباس ولا ابن مالكي كسم دكا حديثا باب عبد الله بن عباس يجي كتبنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من قال لك هذا انت الله تبقى بيسي يا من اخوك ان الله كتب عليكم الحجه lalle Allah ya wajabta muku aikin haji fa qama al-aqra ibn hadith sai wani mutum da ake kira aqra ibn hadith ya tashi fa qala sai ce a fi kulli amin ya rasulullah kana nufin a kowace shekara ne wajibcin ya annabi malla qala sai annabi ce law kuntu ala wajabat alhaji marra yace da na faɗa na ce eh to da ya zama dole kowace shekara ku sani alhaji marra alhaji sai aiki haji sau ɗaya ne a rayuwa kama za da kowa ta tarwa abinda mutum ya dada kan kai to wanda ya zama ta tarwi kenan a wata riwayar sau uku annabi na ya ce Allah ya zata muku aikin haji yace ce kowace shekara annabi ce an zata muku aikin haji shi kowace ya kara ko shekara annabi ce ku bar da inda na takata muku yanzu da na ce in eh, kowace shekara da dole sai kun yi ko ba za ku iya ba da ku rinka bari na daidai inda na kuka yi na yi shiru ku tsaya a nan gurin yace duk abin da ya karu kan wanda ya zama tatawuyi asalin wannan hadisi yana cikin musulmin min hadisi abi hurairah abin da muka faɗa da Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in